mai martaba sarkin kano alhaji aminu ado bayero allah jikan sarki alhaji ado bayero da sauran sarakunan kano wanda suka riga mu gidan gaskiya mai girma sakataren gwamnati usman alhaji usman kuma wazirin masarautar gaya mai girma shugaban ma'aikata sabo na jihar kano kwamishinoni da masu ba gwamna shawara ga kuma babban bakonmu minista daga kasar afirka ta tsakiya alhaji Muhammad Lawan wannan ziyararsa tana da muhimmanci a wannan jiha tamu muhimmancinta ne wanda ya fi kowa kuɗi a ƙasar central africa bahaushe ne kuma ɗan kano ne shi ma wannan minista baya jin turanci daga faransanci sai hausa hausarsa kuma kamar jakin kano akwai wani minista kuma a can central africa wanda shi kuma baya jin wani harshe in ba faransanci ba sai filatanci filatancinsa kuma kamar na jauro to jama'a kowa da kowa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mai martaba sarki muna maka barka da zuwa muna yi maka marhabin muna yi maka jabbama babu shakka wannan ziyara mai tarihi tana da muhimmanci ga al'ummar jihar kano gama al'ummar najeriya baki daya wannan sallah ta wannan lokaci kusan za mu ce sallah ce ta musamman da bukukuwa kuma na musamman muna roƙon Allah subhanahu Ta'ala ya karbi ibadanmu wanda aka gabatar a cikin watan azumi muna iya tunawa an kwana biyu an yi shekaru wanda ba a samu walwala ta irin waɗannan bukukuwa ba kamar yadda mai martaba sarki ya yi bayani farkon shigowar wannan shugabanci na wannan masarauta an samu iftala'i na boko haram wanda gwamnatin tarayya bata ba da izini a gudanar da bukukuwa domin maganar tsaro wannan kuma ana samun gushewarsa sai kuma maganar wannan ciwo na covid-19 ya shigo shi ma bai ba da dama an yi bukukuwa kamar yadda aka saba ba to alhamdulillah sai mu gode Allah subhanahu wata'ala Allah ya kawo mana sauƙin waɗannan abubuwa mai martaba sarki taro irin wannan kamar yadda aka yi bayani yakan ba da dama a ji bayani daga mai martaba sarki akan dangantaka tsakanin masarauta da gwamnati da kuma abin da ya damu al'umma na wannan jiya tamu da ma na ƙasa ka baki ɗaya sannan yakan ba gwamna kuma dama shi ma ya gode wa masarauta da al'umma jihar kano da malamai da limamai da 'yan kasuwa da matasa da mata saboda zamantakeya da ake yi ba tare da an samu tashin hankali ba sannan mu gode wa sauran ƙabilu wanda muke tare da su domin su ma 'yan uwanmu ne muna tare da su ƙasa ga baki ɗaya su ma mun ɗauke su 'yan kano domin yawancinsu ma a kanan aka haife su sannan mai martaba sarki mu samu dama kuma mu yi bayani a takaice kan irin ci gaba da aka samu a wannan jiha tamu da kuma matsaloli wanda suke damun al'umma daga ƙarshe kuma a gode wa kowa da kowa mai martaba sarki babu shakka al'amuran da suka dami jihar kano da makwabtanmu da ƙasa ga baki ɗaya kowa ka tambaya zai gaya maka akwai maganar tsaro akwai maganar tashin hankali da ake samu na masu kisa su kashe mutane masu satar mutane masu satar shanu da sauran dai yamutse wanda ake samu a cikin birane da ƙauyuka da cikin dajujjuka mai sarki sai mu gode allah subhanahu wata'ala da taimakawar allah subhanahu wata'ala da malamanmu da sarakunanmu da sauran al'ummar jihar kano da gwamnati da jami'an tsaro mun kasance muna cikin waɗanda aka fi samun zaman lafiya a wannan jihar tamu ba na so in buga ƙirji in ce mun fi ko'ina zaman lafiya amma dai na san haka ɗin ne mai matabar sarki wannan sai mu gode masarauta tun daga kan masu unguwanni daga kan daga takai da hakimai da kuma sarakunan nan masu daraja ta ɗaya da kai kuma mai martaba sarki chairman na waɗannan sarakuna hukumar sarakuna ta jihar kano saboda taimakawa da masarauta take yi wajen aiki da jami'an tsaro da ba da muhimman labarai akan yadda al'amura suke tafiya jami'an tsaro suna gaya mana irin taimako da suke samu daga sarakuna wajen shawo kan wannan al'amari sai mu goda jami'an tsaro mun faɗaɗa kwamitinmu na tsaro fiye da yadda aka saba da can abin da aka sani jami'an tsaro shine sojan ƙasa sojan sama da kuma polis da jami'an tsaro aikin ciki da civil defense waɗannan su ne ake yawan magana a kansu amma wannan lokaci namu mun faɗaɗa wannan kwamiti mun ƙara da 'yan kastom. mun ƙara da 'yan immigration mun ƙara da jami'an kula da kurkuku sannan gwamnatin tarayya ta ƙaro mana kuma wani fanni na sojoji sojojin ruwa duk da ana cewa ai babu ruwa a kano me ya kawo sojan ruwa a kano amma shugaban ƙasa ya ce shi ya san dalili dalili ko aikinsu na tsaro ba a ruwa ne kawai ba to su ma yanzu an turo mana runduna guda suna cikin wannan kwamiti muka ƙara da kwamitin federal road safety da na karota da na hezba da na ƙato da gora da ma hukumar masu kula da shan miyagun ƙwayoyi da ma hukumar masu ɗaukar matasa su kai ƙasashen waje domin su aikin bauta duk waɗannan mun haɗa su a cikin ɗaki ɗaya a tattauna domin wani labarin da wata wata ƙungiyar take da shi wata ƙungiyar ba ta da shi saboda haka wannan ya taimake mu a sanin gano bakin zaren a wajen maganin abubuwan da suke faruwa mai mataba sarki mun yi nazari mun kula cewa tsaron nan ya shafi garuruwa da ƙauyuka da dajujjuka saboda haka dajujjukan namu manya-manyan dajujjukan namu mun samu magani a wajensu dajin falgore wanda yana ɗaya daga cikin manya-manyan dajijjuka na wannan ƙasa mai girma shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari mun roƙe shi ya bari mu gina sansani na koyar da sojoji a cikin wannan daji ya yadda mun yi wannan gini a yanzu haka kowane wata biyu ana koyar da sojoji dubbannai a cikin wannan daji sannan kuma muka sa na'urori daga ofishin 'yan sanda daga ofishin dss daga na fiye da kilomita 200 zuwa dajin falgore ko tsuntsu ne ya tashi muna iya ganinsa saboda haka jami'an tsaro suna jin daɗin wannan suna amfani da wannan mutanen suna can sannan kuma dajin 'yan soshiya a kiro local government shi kuma domin mai maganin rigima tsakanin makiyaya da manoma makiyaya mun tattauna da su bayan ma mun tattauna da su a yanzu haka mun ɗauki kiyasin duk makiyaya na jihar kano da sunayensu da yawan 'ya'yansu da yawan shanunsu da yawan matansu kai hama da yawan sandunansu na kiwo wannan duka an killace ana tattaunawa da su muna gina musu gidaje a 'yan soshiya masu tafiya daga wata jiha zuwa wata jiha a yi ta samun fada a kan hanya muna tsugunar da su a wannan daji tare da haɗin gwiwa bankin islama muna gina musu dam na shan ruwa muna gina asibitin shanu da na baye da kuma makaranta ta 'ya'yansu da su ma kansu da kasuwa da tsaro wannan ya rage mana rigingimu tsakanin makiyaya da manoma a wannan jihar tamu nan birni da kewaye mun sa na'urori a kasuwanninmu da wurare daban-daban muna nan muna aiki yanzu na sa na'urori wanda za mu kammala a jihar kano a tabbata abin da ake kira smart city wajen tsaro yanzu tsaro ba yawan bindigogi ba ne ko yawan 'yan sanda abu ne yanzu na na'ura mutum ɗaya sai ya aiki mutum dubu domin martaba sarki wannan aiki mun ci gaba da yi kuma in allah ya yadda kafin mu sauka za mu yi da yawa kuma wanda za su zo daga bayan Allah ya yarda za su zo su ɗora a kai har ma su fi namu domin wata hikimar yanzu haka ma bata zo ba sai nan gaba mabatawa sarki mun lura cewa birnin kano birni ne mai tarihi birni ne masu arziki na 'yan kasuwa binni ne na manya-manyan malamai birni ne na sarauta wacce ta fi kowace sarauta ginannuwa a najeriya ko ma afirka to martaba sarki dole mu kuma gwamnati mu duba mu ga wani irin yanayi za mu kawo wanda zai tabbatar da wannan kambu na jihar